A cikin shirin zaji cewa 'yan sanda a Brazil na binciken wani harin bam da aka murkushe a kotun kolin kasar da ake zargin na ta'addanci ne. Masu gabatar da kara kungiyar tarayyar Turai sun ce nan gaba kaɗan za a kai wani samami kan wasu kungiyoyin da ake zargi da damfarar kasashen Turai kudaden haraji. A Najeriya 'yan bindiga sun garkuwa da yara ɗalibai biyu a yankin Safana da ke Katsina. Suna kan hanyar su zuwa makaranta sai wa ga atakin nasu. sai kame yaro hudu cikin ikon Allah yaro biyu ya kuce suka tafi da biyu. Gwamnatin Najeriya kuma ta sanar da kasafin kuɗin baɗi da take shirin gabatarwa majalisar ƙasar da yawan ya kai naira tiriliyan 47 da biliyan tara. Yau majalisa ta zartarwa ta yi muhawara cikin abubuwa da dama to ta haka ne eh, muka ga cewa biznillahi ta'ala baɗi kuɗin da gwamnatin za ta kashe zai fi yawa sunana umai masana abdulmomin kafin labaran duniya ga zulaiha abubakar wato kafin rahotanni ga zulaiha abubakar da labaran duniya 'yan sanda a brazil na binciken yunkurin harin bom wanda aka kai kotun koli a wannan laraba sun kara da cewa akwai alaka tsakanin zanga-zangar da aka yi a bara bayan rashin nasarar tsohon shugaban kasar. Video shows the suspect 59 Wakilin BBC ya ce hotunan bidiyo sun nuna wanda ake zargin Francisco Vandale Luis mai shekaru 59 lokacin da ya tunkari kotun kolin kafin jami'an tsaro su dakatar da shi. Ya yi yunkurin kutsawa ginin kotun koli dauke da abubuwan fashewa amma bai nasara ba. jami'ai sun ce tsohon dan takara ne daga jam'iyyar mr bolsonaro sannan an samu wani rubutu mai alaƙa da zanga-zanga da kuma yunkurin kashe alƙalai a gidansa an kuma gano wasu abubuwan fashewa a wata mota kusa da kotun masu gabatar da kara a kungiyar tarayyar turai sun ce nan gaba kaɗan za a kai wani samame kan wasu ƙungiyoyi da ake zargi da damfarar ƙasashen turai maƙudan kuɗaɗen haraji an kai farmaki sama da kasashe goma da suka hada da italiya inda aka yi nasarar kama wasu mutane da dama Wakilin BBC ya ce e an bayyana cewar gungun masu laifin na amfani da hanyoyin da ke iyakokin ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen turai domin damfarar sama da kusan dala biliyan guda. Ƙungiyoyin masu laifin na fidda takardun shaidar cinikin bogi don su karbi harajin kayayyaki. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar ba za ta amince da kyamar Yahudawa ko tashin hankali ba lokacin da yake shirin halartar gasar wasan ƙwallon ƙafa tsakanin ƙasar da Isra'ila. aƙalla 'yan sanda dubu hudu na aikin sintiri saboda fargabar abin da zai biyo baya sakamakon rikicin Isra'ila a Gaza da Lebanon. Za a fafata gasar ne mako guda bayan 'yan sanda sun kama mutane da dama a Amsterdam. yayin da kungiyar kwallon kafa ta ajax ta kara da takwararta ta isra'ila makabi tel aviv bayan kammala wasan samari sun fantsama kan tituna suna kaiwa magoya bayan maccabi hari an zargi wasu magoya bayan kungiyar kwallon kafan ta isra'ila da lalata kaya tare da yi wa larabawa kalaman batanci labaran duniya na zuwa muku daga sashen hausa na bbc Ƙungiyar Kare Haƙƙi ta Human Rights Watch ta ce tilastawa Falasɗinawa barin matsugunansu a Gaza da Isra'ila ke yi ba shi da maraba da aikata laifukan yaƙi da ke ta haƙƙin bil'adama. A wani rahoto Human Rights Watch ta bayyana ɗaukar wannan mataki a matsayin yunkurin shafe wata ƙabila daga doron ƙasa. Nadia Hedman, mai bincike a kungiyar kare haƙƙi ta Human Rights Watch, ta ce irin yadda aka raba mutane da mahallansu zai wuya su koma tsari ne na dakarun Isra'ila tun da farko. To amma ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta ƙaryata rahoton. rahotanni daga madagascar sun ce zartarewar ƙasa a bakin kogi ta yi sanadiyar mutuwar fasinjoji goma sha shida da suka hada da yara ƙanana a cikin wani kwale-kwale wani da ya tsallake rijiya da baya ya ce al'amarin ya faru bayan wata gada a kogin sirbina da ke yammaci ta rikito kan wani jirgin ruwa an samu ceto mutane goma da ransu 'yan sanda sun ce ruwa ne ya sanadin ɓallewar gada yankunan madagascar da dama na fuskantar zaizayewar ƙasa ƙarshen labarin duniyar kenan daga sashen hausa na bbc to madalla a gaishe ki zulaiha abubakar kibiya to yanzu kuma sai mu. 'yan sanda a brazil na binciken wani harin bam da aka murkushe a kotun kolin kasar a ranar laraba da ake zargin na ta'addanci ne sun ce suna da yakinin yunkuri na da alaka da boran da aka gudanar a shekarar da ta gabata bayan shan kayan tsohon shugaba jair bolsonaro ga rahoton bilkisu gida wanda ake zargin francisco wandale louis mai shekaru 59 shi kadai ne ya rasa ransa ya yi kokarin afkawa cikin harabar kotun kolin dauke da ababen fashewa amma aka taka masa birki mahukunta sun ce tsohon dan takarar yankin tsakiyar birni da kewaye ne daga jam'iyyar liberal ta mr bolsonaro babban jami'in rundunar 'yan sandan kasar andre augusto pesos rodriguez ya shaida wa taron manema labarai cewa hukumomi za su dauki mataki akan harin a matsayin na ta'addanci ya ce na bayar bayar da umarnin gudanar da bincike wanda da farko aka fara a nan helikwatar 'yan sandan da kuma turawa zuwa kotun koli saboda abubuwan da ka iya biyo baya da suka shafi aikata babban laifi da ke barazana wa bin doka da oda ta dimokuraɗiyya kana aikata laifin ta'addanci ne don haka za mu mika wannan batu ga waɗannan manyan wurare shi yasa sashen yaƙi da ta'addanci ke ciki kai tsaye. Ah, atuando diretamente eh, nesse caso. a cewar masu gadin wurin mutumin ya jefa wani abu a cikin ginin kana ya kwanta a ƙasa tare da nuna alamun dana ababen fashewar da ya saka a ƙarƙashin wuyansa jami'an sojin da suka killace wurin da lamarin ya faru sun ce mutumin ya kashe kansa da ababen fashewar an kuma yi amfani da karnuka da mutum mutumin kwance bam wajen samar da kariya a wajen kana aka fitar da duka mutanen da ke cikin ginin kotun kolin da gaggawa kafafen 'yaɗa labaran kasar sun ba da rahoton cewa shugaba lula ya bar wurin ne jim kaɗan bayan afkuwar fashewar A gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoton. To a Najeriya ma batun tsaron ne inda wasu 'yan bindiga haye kan babur sun yi garkuwa da wasu yara maza ɗalibai guda biyu da ke kan hanyar su ta zuwa karamar makarantar sakandare da ke garin Babban Duhu a karamar hukumar Safana da ke jihar Katsina. Wani malamin makarantar wanda baya son a ambaci sunansa ya shaida Usman Minjibir cewa al'amarin ya faru ne da safiyar yau din nan. Yara ne daga wani gari da ake ce ma bari bari. suna kan hanyar su zuwa makaranta sai wa ka atakin nasu sai kama yaro hudu cikin ikon Allah yaro biyu ya kuce suka tafi da biyu da misalin kamar karfe nawa kenan zai ka wajen karfe bakwai da minti ashirin zuwa da rabi to kamar jami'an tsaro daga baya sun bi to wannan mu dai da yake muna makaranta har dai mun dai rufotin har can hedikwata ta nan ka suna da yake sun ba mu wani asuwan abin da lokacin da har mun kira su amma ne gaskiya da yake yaran mai ta zama ga yana abin da ya faru har sai zo a tashi makarantar gaskiya ba jami'in tsaron da ya ji. To menene tazarar wurin da aka kama yaran da ita makarantar taku? Sai kai kilomita ɗaya da rabi. Kamar da kuka sallame su kun ji tsoron kamar akwai barazanar shigowa makarantar kenan. kawai wani abu na ya kara faruwa wanda an ce babura hudu ne kaga suna ko da abu biyu ne wajen barawo takwas kenan. Dama akan sami irin wannan barazanar ne? wannan shi ne na farko a dai kudin wasu da suka zo suka hangi mashin din wani malami sai suka kwana da zuwa zaniyan zuwa su dauki mashin din to duk sai kowa ya tsere suka yi kokarin su buɗe su cire mashin din bai tsaro ba sai suka tafi shine kai abin da muka taɓa samu to kamar kana tunanin wannan zai karya gwiwar iyayen yara da ke zaune nesa da wannan makaranta ka iya faruwa amma da zai sun zai ne abin da suna jajircewa su ga cewa sun tuno yaran turo yaran makaranta amma da duba da cewa irin wani abin bai taɓa faruwa ba kila yanzu mutane za su ji fargaba ba ma kamar a ce gwamnati ba ta yi kokari wajen cito yaran ba. kawo yanzu ba ku ji ba cewar su waɗanda suka sace yaran nan sun kira domin ko neman kuɗin fansa ko ba da wani sharaɗi kafin sake su? gaskiya ba su ba abin saboda na samu kontak da ɗaya daga cikin mahaifiyan yaran da wani malami da ke zaune a garin ya ce mana gaskiya dai hannu su rutu kun saboda yaran ba tunanin za su iya samu suna da wata lamba da suka rike za su iya ba bayan a kirawo wani malamin makarantar karamar sakandare da ke garin babban duhu a karamar hukumar safana da ke jihar katsina to game da wannan batu imam sale ya tuntubi asp abubakar sadiq aliyu kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar ta katsina wanda ya tabbatar da faruwar lamarin abin da ya faru yaran sun fito daga wani kauye da ake kiran a ƙauyen bare-bari zuwa a ƙauyen babban duhu an da anan ne wayannan ɓata garin suka wato yake cibis da wayannan yara kuma suka ɗauke su kuma alhamdulillahi mun samu nasarar kubuto da su kuma a halin yanzu muna nan muna faɗaɗa bincike domin kama duk wa'inda ke da hannu a cikin wannan aika da kuma a wato ƙara tsaurara matakan tsaro a wannan yanki domin a wato kula da rayuka da dukiyoyin al'umma. Amma ana cewa kamar sun tafi da guda biyu ko? A'a, guda dama guda biyu ne wanda aka kubuto da su. Kinan in na fahimce ka waɗannan 'yan bindiga ba su tafi da ko ɗalibi guda ba? Eh, Shi ne na gaya maka sun yunkurin tafiya da su kuma alhamdulillahi cikin ikon Allah haɗin gwiwa da jami'an wato bijilanci, mun yi nasarar kubuto da waɗannan yara. Mutanen da muka zanta da su suna cewa sun yi ƙoƙarin samun kuta irin lambobin wayan nan da kuke bayarwa na karta kwana amma kuma ba a ji daga gare ku ba har wannan al'amari ya faru. ta yiwu an yi wannan yunƙuri kamar yadda suka faɗa ba su same mu ba amma a layukanmu a awa ashirin da hudu kwana bakwai na mako a buɗe suke a da yaushe a domin wato karban korafe-korafe na al'umma kuma da gaggawar kai dauki a inda ake bukata a wato kila sai dai ko an samu matsala kila bangaren wato sadarwa ko wani abu makamancin haka asp abubakar sadiq aliyu kenan kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar katsina To hukumar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya wato NHRC ta bayyana cewa tsakanin watan Janairu zuwa Satumba na wannan shekara an samu aukuwar wato sace-sacen jama'a kusan dubu biyu aka kuma hallaka wasu kusan dubu ɗaya da ɗari biyar a sassan ƙasar. Waɗannan dai na daga cikin gagga matsalolin da ake fama da su a Najeriya kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton na Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Jami'an hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ne suka bayar da wannan rahoto a wajen wani taron tuntuɓa na ƙungiyoyin farar hula game da batutuwan da suka shafi al'amuran kare haƙƙin bil'adama a ƙasar wanda hukumar ta shirya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai kuma aka gudanar yau a babban birnin tarayya Abuja inda suka yi nuni cewa an sace mutum dubu ɗaya da bakwai goma sha biyu kuma aka kashe mutum dubu ɗaya da da ɗari uku a wurare daban-daban na Najeriya daga watan Janairu zuwa watan Satumba na bana. Hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta Najeriya ta kuma yi tsokaci cewa an samu ƙaruwar adadin yara ƙanana da ake watsi da su a rariya, inda a cikin watan Satumban da ya gabata aka lissafa aukuwar hakan har sau 2,723. Dangane da kisan jama'a da kan auku a Najeriya kuwa, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta danganta hakan da ƙarin ɗibar yara da ta ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda suke yi kuma suke tafkata ta'asa a ƙasar. alƙaliman da hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta najeriya ta gabatar a wajen wancan taro dai sun fayyace kamarin munin aukuwar tashe-tashen hankula da ke ta haƙoƙin bil'adama da ke aukuwa a sassan ƙasar al'amarin da ƙungiyar ta ce yana ci gaba da zama wani babban ƙalubale kuma yana nan yana dakon a shawo kansa abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya yayin da 'yan kasar ke ci gaba da fama da kuka da matsaloli na tsaro, wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira laƙurawa ta bulla a yankin arewacin ƙasar kuma tuni ta soma hallaka mutane. Wani ƙari akan mummunan barazanar da dama muke fama da ita na 'yan bindiga saboda mutane ne waɗanda su ma suke rike da makamai kuma suke ikirarin cewa suna jihadi ne. Sai dai hukumomi na cewa sun fara ɗaukar matakan daƙile ta. Hafsan hafsoshin sojoji da shi shugaban sojoji na ƙasa da ruwa ɗin hadda na sama sun zauna sun ɗauki tsarurruka wanda kuma ya gamsar da ni na yadda za su bullowa wannan shinya lamarin. Shin ya aka yi aka waye gari cikin wannan sabuwar barazana ta tsaro daga ina kungiyar ta samo asali ta yaya kuma za a iya hana bazuwarta a cikin hanzari waɗannan na daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To madalla sai ku kasance da mu a cikin shirin da zai zo muku gobe Juma'a da maraice idan Allah ya kai mu kuna kuma iya aiko da ra'ayoyinku ta hanyoyin da aka saba. Da haka agogo muke cewa karfe tara saura kwata a Najeriya da Nijar, takwas saura kwata agogon GMT da London. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin zamu je kan batun kasafin kuɗi a Najeriya, amma yanzu bari mu yada zango a Kamaru kan batun da ya shafi lafiya. Kusa mutane biyu da rabi ne ke fama da ciwon suga a faɗin Kamaru, daga cikin wannan adadi kuma kusan dubu biyar ne ke cin murya tsarin samar da lafiya a sauwaƙe. Kafin wannan lokaci majiyatan na kashe maƙudan kuɗaɗe da yawan su yakan kama daga sefa dubu biyar a cikin shekara wurin yi musu juyan jini. Ga rahoton Muhammad Babalala daga birnin Yawunde. tsarin samar da lafiya a sauƙi ga al'umma wanda gwamnatin kamaru ta fara aiwatar da shi a bara ya kai ga shafan masu fama da ciwon suga waɗanda hakan ya kai ga ana yi musu juyin jini ko kuma wanke jini lamarin da ya sa masu ciwon gazawar koda su ma suka shiga layin waɗannan suna cin moriyar kula da lafiyarsu a sauƙe, wasu daga cikin waɗannan na cewa c'était vraiment difficile de pratiquer les séances de dialyse. Ya ce a baya can ya fuskanci matsala wurin samun wanke jini, amma tun lokacin da aka bullo da tsarin samar da lafiya ga al'umma a sawaƙe, abubuwa suka fara kyautatuwa, musamman ma wurin kuɗin da ake kashewa, wanda ya tashi daga jaka ɗari biyar da ashirin a shekara, zuwa goma sha biyar kacal, wannan babban ci gaba ne. Ita kuma wannan matar bayani ta yi game da yaronta. Ta ce bayan zuwanta asibiti kawai sai aka ɗauki nauyin yaronta. Ta ce kuma bata biya wani kuɗi ba, kambaicin jaka goma sha biyar da ta bada na yi wa yaron nata rajista. Sai dai kuma har a yanzu, wannan tsarin samar da lafiya a sawaƙe bai kai ga zama na gama gari ba, kawai wasu larduna ne a yanzu haka suka fara cin moriyar shi ko da yake ministan kiwon lafiya ya ce zuwa ƙarshen wannan shekara za a shigar da larduna biyu na yankin renon ingila a ciki etun dimbala serge allen daraktan yaƙi da cututtuka da annoba a ma'aikatar kiwon lafiya cewa yake yi C'est une euh, Ya ce lallai an samu ci gaba, amma ya kamata a sake faɗaɗa fannonin kiwon lafiyar da za su ci moriyar wannan shirin, kuma a daɗa faɗaɗa shi zuwa cibiyoyin kiwon lafiya da kuma sauran jama'a. Ana ƙiyasta mutane sama da miliyan biyu da rabi ne suka kamu da cutan suga a Kamaru, kuma wannan adadin na ƙaruwa kusan kowace shekara. sai dai kuma kaso da dama ne na masu fama da ciwon. ba su san cewa suna ɗauke da shi ba, saboda haka hukumomi suke yin kira ga jama'a da su ɗau dukkanin matakan kare kamuwa da ciwon, kuma waɗanda ya riga ya ratse su, su mai da hankali kada a ba shi damar giniga. Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga Yawunde a jamhuriyar Kamaru. To kamfanin mai na Najeriya NPCL ya ce ya samu nasarar kaiwa ga haƙo ɗanyen mai ganga miliyan 1.800 a kowace rana. Shugaban kamfanin Malami Lekyari ne ya bayyana hakan a yau yayin taron manema labarai da ya gudana a Abuja inda ya bayyana ƙididdigan da alƙaluman da aka samu daga watan Yuni zuwa yau. Buhari Muhammad Fage ya halarci taron ga kuma rahotonsa. Taron na masu ruwa da tsaki ya mayar da hankali ne kan harkokin kasuwancin kamfanin na NNPCL wanda cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata ya yi ta fama da rashin zuba hannun jari kuma hakan ya ja raguwar yawan gangar man da yake samarwa a kowace rana shugaban kamfanin malam mele kyari ya ce ba dare ba rana suna ta fafutukar yadda za a haɓaka yawan man da ake haƙowa a cikin ƙasar domin ci gaban ƙasar da kuma sauƙaƙawa al'ummarta shekaru da suka shuɗe an taɓa yin ganga miliyan biyu da hadda dubu ɗari biyar amma abubuwa suka taburbure shekaru goma sha biyar da suka wuce ana ta samun matsaloli na rashin sa jari da kuma rashin tsoro har ya kai iyaka kamar wannan shekarar jun haka kai kasa har ya kai kusan bai wuce duk ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ba sai muka hanga cewa idan aka saki wannan halin a kai ranar da za a ce abubuwa sun taɓa mana kuma ba za mu ya mu samu wani nasara ba shi sa muka tashi muka da wani sabon yaki na farko a tabbatar cewa an gano bakin zaren tsaro da kuma masu yin aiki kowa ya koma je aikin shi da masu wadda suke kasuwanci tare da mu da sauransu so aka samu wannan haɗin kai da saduwa tsakaninmu da ma'aikatanmu da yunkuri da gwamnati ta yi da kuma goyon baya da shi shugaban kasa bamu da ministocinmu sai ya san muka gan cewa abin nan zai yi kuma allah da ikon shi yau muka tashi daga inda aka sani na june yau muna cikin ganga miliyan 1.800. Shin menene manufar wannan nasara da kamfanin ke ikirarin samu? Sai Mele Kyari ya ce. Ma'anan wannan shine za a samu karin arziki a kasa eh, za a samu haraji da sauransu da ake samu daga cikin wannan dukiya za a samu domin a ji